Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa kan mita ɗari ɗaya da biyu biyar. Sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu ɗin ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Jumai Ali muke sake muke farin cikin jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya sun ce malaman makaranta masu neman nema a mayar da su biyan albashinsu ƙarƙashin gwamnatin jihar suka ce Allah ba da sa'a. Sai a jamhuriyar Nijar inda sojojin ƙasar suka kashe mutane goma sha hudu a garin Abadan sai kuma labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka Muna ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda, kana za mu kawo muku saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko muna, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Wani labari da muka samu yanzu na cewa shawarorin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa a ƙasar Switzerland da nufin kawo ƙarshen cijewar da ta raba tsibiran cyprus guda biyu har na tsawon fiye da shekaru arba'in an kammala ba tare da kulla wata yarjejeniya ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a yau juma'a cewa abin takaici an kasa kulla wata yarjejeniya kuma gashi an kammala wannan taro ba tare da yiwuwar samun hanyar magance wannan daɗaɗɗiyar rikici ba. To yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Jamus inda mutane da dama ne suka ji rauni a lokacin da 'yan sanda da masu zanga-zangar ƙin jinin manufar jari hujja suka yi aron gama jiya Alhamis a birnin Hamburg lokacin da suka yi gangamin nuna rashin amincewa ga taron ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G20 a takaice. dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar nuna rashin amincewa taron kolin tattalin arzikin na kungiyar g20 da za a yi yau juma'a da kuma gobe asabar idan allah ya yarda shugaba donald trump na amurka ya gana da shugaban jamus angela merkel jiya alhamis da rana 'yan sanda sun ce kusan 'yan sanda 75 ne suka ji rauni jiya da marece yayin da uku daga cikinsu suka buƙaci a musu jinya a asibiti Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da matukin jirgin saman 'yan sanda mai saukar angulu. Duka-duka dai ana sa ran fiye da masu zanga-zanga dubu ɗari ne za su hallara a birnin Hamburg a lokacin da ake yin taron kolan. jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya yi kira ga shugabannin kasashen tsakiya da gabashin turai da su kula yarjejeniyar sayan makamashi daga amurka maimakon dogaro ka coka akan sayar daga kasar rasha ya ce amurka a shirye take taimakawa ƙasar poland da wasu kasashen turai da ta wannan fannin shugaba trump ya wannan furucin ne a birnin warsaw na ƙasar poland inda ya halarci wani taro da shugabannin ƙasashen turai goma sha biyu shugaban na amurka bai ambaci rasha ba to amma masu lura da harkokin yau da kullum sun yi imanin cewa ya yi furucin ne domin shugabannin waɗancan kasashe su ɗauki amurka a zamar wata ƙasa ta daban inda za su samu makamashi a jiya alhamis ne shugaban na amurka ya ce tana yiwuwa kasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban kasa na amurka da aka yi amma kuma ce kila akwai wasu suma da suka yi katsalanda a wannan zaben ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yara bakwai da kuma wani mutum guda ne suka mutu a sakamakon turere ne yadda aka yi a lokacin da ake bukukuwan ranar da ƙasar malawi ta samu 'yancinta. ta an yi turereniyar ce a lokacin da dubban mutane suka je kallon wasan kwallon kafa tsakanin wasu kungiyoyin kasar guda biyu a filin wasanni da ake kira bingu a birnin lilonge an yi wasan to amma shugaban kasar peter mutarika bai je kallon wasan kamar yadda aka shirya ba maimakon haka sai je asibiti domin ziyartar fiye da mutane arba'in da suka ji rauni a turereniyar da aka yi ya ce gwamnatinsa za ta taimakawa iyalan waɗanda suka mutu Ƙasar Malawi wadda a da ake kira Nyasaland ta samu 'yanci ne daga ƙasar Birtaniya a 1964. Kusan fursunoni 28 ne aka kashe a lokacin da aka yi fada tsakanin kungiyoyin 'yan banga masu gaba da juna a wani gidan yarin garin Acapulco na shakatawa na ƙasar Mexico. Mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta jihar Guerrero Robert Alvarez haredia ya ce akalla kuma fursunoni uku ne suka ji rauni a lokacin faɗan da ya barke da misalin karfe hudu na asuba agogon can mr alvarez ya ce wannan al'amari ya faru ne a saboda rikicin da aka saba yi tsakanin kungiyoyin da ke hamayya da juna a cikin gidan yarin daga baya jami'an tsaro sun shawo kan wannan al'amari labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da martanin da kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya ta mayar wa malamai masu son a mayar da albashinsu a ƙarƙashin gwamnatin jiha ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya sun mayar da martani a kan buƙatar da malaman firamare suka nuna na ganin an mayar da albashinsu a jihohin Najeriya. Malaman firamaren dai sun gudanar da wata zanga-zanga ne a Abuja da kuma wasu jihohin Najeriya inda suka buƙaci da a mayar da albashinsu ga ƙananan hukumomi domin kawo ƙarshen wahalhalun da suka ce suna fuskanta a hannun ƙananan hukumomin. sabon shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin Najeriya ta Algon Honorable Gambo Tanko Kagara ga abin da yake cewa akan wannan lamari. Dama tun da farko ka lura da farko dama local government ne ke biyan abin aka zo aka cire aka ba su beb mu ma muka samu saukin wannan in kuma ka lura da su beb din ma da aka yi musu ai har gobe har jibi ciyamomi ne ke wahalan su sai kujera su sai chalk su kuma dubi ma malaman makarantar saboda haka inda suka ce za su je can in suka gwada suka gani bai musu daɗi ba dole su dawo a ƙananan hukumomin nan inda suka mu a mu ba wani takurawa tunda tun shekara nawa aka cire ma kuɗin su aka hana mu ma cewa mu ma taɓa kuɗin su muna ba kuɗin su ana cirewa ne ana kai ma subeb ne subeb ke yin aiki federal government tana da counterpart fund ɗin da take ba su state tana bayarwa mu kuma mu bayar kuma mu ba za mu taɓa ba su subeb ne za su biya teachers su ne za su gina makarantu su za su kuma gyara makarantu shekaru nawa kenan ai amma me kake ganin ya sa malaman nan na wannan kore. malaman nan suna korafi ina ganin suna ganin kamar su beb ba ta cika musu yi musu abin da suke so to kaga dole kuma suna son su daba state ko za ta iya Comrade wakili Shaba Ibrahim shine sakataren kungiyar malaman firamare a yankin Cancaga ta jihar Niger ya yi ƙarin haske akan dalilin su na wannan korafi kasau mafi yawa na kudin lokar goma dama na ticoci ne wanda za su iya juya ta zuwa wata hanya daga an koma gidan jiya da malamai ba za su rika samu albashinsu ba a akai yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muke wannan koke duk da cewa koken mu a protest mu mun kawa biyu idan ta zama dole za a ba su wannan yanci kansu wato autonomy din nan mm. muna nima da cewa albashin malamai na musamman malamai na mm. ya koma hannun jiya. A halin da ake ciki dai shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Algon Honorable Gambo Tanko Kagara ya ce nan gaba kaɗan za su fara rangadin jihohin Najeriya da nufin taimakawa wajen ƙara haɗa kan Najeriya a daidai wannan lokaci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.

daddare za a yi wanka saboda bi ɗabbarin gobe. Amma ga bakwanin abin roƙo, ka kyautata al'amuranmu, ka isan mu na tun sarau daraja a cikin turɗa, domin za ka mun A can jamhuriyar Nijar ko sojojin ƙasar ne suka halbe mutane goma sha hudu a dajin garin Abadan da ke da iyaka da Najeriya. Ga tamar a da ƙarin bayanin yadda wannan lamari ya faru. Al'amarin ya faru a garin Abadan Faransa da ke karamar hukumar boso a yankin komadugu mai iyaka da najeriya sojoji sun harbe mutane sha hudu da suka hada da 'yan gudun hijira goma sha biyu mutum biyu kuma na garin Abadan ɗin ne waɗannan mutane dai sun je ne gyaran gonakinsu da ke wajen alhali jami'an tsaro sun hana shiga wannan wuri wannan dai shine karo na farko da irin hakan ta faru a kwanakin nan ma a karo na biyu 'yan kunar bakin wake na boko haram suka kawo hari a wannan yanki na kablewa da kuma ingalewa hakan ya kai sojojin matsakaimi wajen tsaro har ya kai ba su yarda da kowa a wurin ba wasu mazauna garin abadan sun yi karin bayani game da lamarin kamar haka suna da izinin samun daman yin kamun kifi da yin noma farko bara ma an ba su izinin su je su yi aiki a wajen nan to amma kuma sai yau kuma su fita sauransu masu kamun kifi ne sauransu kuma masu aikin gona ne to sun tafi hakan nan kuma sai sojawa suka zo suka fita ah, gabas da cibiyar ma na nan abadan faransa din ya tambayi cewa a bashi izini ya je dauka to ba a bashi ba daga ciki har akwai abokin sama da aka kashe fara kamar yau shekara biyu jirgi ya zo ya kona abadan faransa nan wajen mutane suna gani mutane a wajen zaman makoki sun zo sun kona yanzu haka ne mutane suna cikin bakin ciki da alhini a da faruwan wannan abu saboda yanzu haka ma akwai mutanen da suka ce so sun yi yakin aikin cin abinci ma na wuni biyu sakamakon bakin cikin faruwar wannan abu mutum goma sha biyar ne suka mutu kuma akwai waɗanda ba a san inda suke ba gaskiya ba kungiyar boko haramun ba ne wannan kungiyar boko halal ne domin sojojin kungiyar ne suka kashe su gwamnati a kwanakin baya ta rufe irin waɗannan wurare wannan yanki baya ciki ne ba da sanarwar ta yi da aikin ta sai da wani abu makamancin haka kuma ta ta ba da daman a ci gaba da aikin domin ba rama an yi wannan aiki. Koyaya harkoki suke a wajen jama'ar wannan waje? Mutanen gari yanzu haka suna nan suna cikin alhinin bakin ciki. Kasuwa mutane sun rufe mahauta sun kisa yanka harkoki da duka tsaya kawai. An sanar da magabata na difa ko kuma na wannan yanki game da wannan al'amari? Muna nan muna jiran su zo su ba da umarni a jiya da gawawakin ba su zo ba. Bai yiwa a sanar da ku ba a sanar da su ba. Jiya da aka sanar da su ina ce aka yi waya aka ce sai sufuri sai su zo tukunna za a samu damar da za a ji a ɗauko gawar. Kuma wallahi har yanzu da nake magana da ba su zo ba. Balantana su ba da damar a ji a ɗauko gawar. Wannan mu abin bakin ya mana yawa an kashe mana yanwa kuma a bari mu ɗauki gawakin su ma mu kunne kuma ya zama aiki mai gwamnati da take so ta kashe mu ko ko haram suke so su kashe mu ma mu ba mu sani a ɗaya waje kuma na nemi jin ta bakin bangaren hukumomi sai dai dukkan wayoyin da na buga ban samu amsa ba ta marabari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger wai ka mutuwa ba ban tsoro sai soja To Allah ya kyauta. har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu agogo ce karfe uku da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da mu Dr. Gaji Fatima tata ta jama'ar Bayero da ke Kano. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarashin hirar da Madina Dauda ta yi da ita, inda suka tattauna batun ilimin mata musamman ma a arewacin Najeriya. A bisa lissafi na dai yau kin shekara ashirin da biyu kenan kina aiki a jami'ar Bayero. Bayero eh. To ya kika ga harkan ilimin 'ya'ya mata yadda suke yanzu sun karu ne ko kuma a'a ilimi ya ɗan ragu ne iyaye sun bari 'ya'yansu na zuwa karatu fiye da da? Eh alhamdulillah ya karu kuma ba ma mai karuwar alkalima ba ƙwazo ma saboda mu muke yin muna koyarwa muna koyarwa mata muna koyarwa za ka ga da ajin da ka shiga duk inda matan na suke suna kokari ba za ka ga mace na kin zuwa lacca ko latti ba za ka zo ka tara aji ya cika za ka ga matan nan duk suna nan ba za ka ba da aiki a yi ka ga mace ba ba ko a jarabawa ne za ka ga yanzu mata za ka ga da yawa su ma sun samu sakamako mai kyau hmm. saboda ana tsayawa ana jajircewa ko don saboda kasancewa ganin yadda rayuwa ta zama hmm. matan ma kowa yana kokari ya samu kansa gurbi da ya mai daidai wanda zai amfani kansa a rayuwa ya amfani zuri'arsa da jama'arsa. Jami'a irin ta Bayero, wane irin taimako ne kike ganin wannan jami'ar take samu daga wajen gwamnati? na tabbatar da inganta ayyuka musamman na bincike irin wanda kike yi. Ana samun taimako nan da mun fara ne kamar unit. A hankali daga unit muka zama muka zama department kuma muna fatan nan gaba ma za a haɓaka wanda za a iya buɗe santa ko wani abu kuma gashi ne yanzu saboda maganar nan da muke a rediyo mun zo dab da dab da al'umma saboda da jama'a ba san me muke yi ba in an ce ma ana karanta special education wasu dariya ma zaka gane saboda al'adance sai ga mutum yana da mai larura ko yana da ilimi sai ka ga baya son ya fito da dan nan nasa a ganshi sai ka zauna gida ɗaya ko kai makoci da mai ɗa mai larura in dai ba mai larurar hauka mai tabbatar hankali wanda zai zura a guje ya fita ba sai ɗaya shekara ishirin ko talatin yana larura yana cikin mm, gida mm, mm. wanda suke cikin gidan ma wani ba san shi ba to amma yanzu yau da gobe wannan magana da ake ana ta ilmantarwa ana ta kiran jama'a gashi yanzu har ma an buɗe wani bangare a cikin jami'ar inda duk sati masu 'ya'ya masu matsala suke zuwa su kai su a ba su shawarwari mu ba likitoci ba ne amma ana kallon larura a yadda aka karanta ta da yadda kuma take a aikace a zahirancen ta amma da akwai bukata a je gaba a nemi likitocin kwakwalwa ko na kunne ko na ido ko na ma irin yara masu takaddama din na yara da ba sa daidaita da jama'a irin social behaviors din nan to duka irin su za a ilmantar ma na bukatar likita ne a ba iyaye shawara su kai yara asibiti da kuma fannin ma ma'amala iyayen kansu don wani lokacin an haifar amana lafiya sai ki ga zama ya rikice tsakanin miji da mata kowa yana kokarin ya dora wa kowa laifi to shi ma nan muka zaunar da su mu musu nasiha mu ba su shawarwarin yadda za su yi har su hakuri su karbi wannan abin dan irin wannan auraraki da yawa na mutuwa an samu a irin wani daga ƙarshe ba sai ga an tattara an dauki dan an bar uwar da ita da 'yawan uwanta da matsalar yara hmm. shawara da zaki ba iyaye mata hmm. domin ga ki uwa ce ki biyar kuma duk sun yi ilimi mm. har yau mun san akwai wasu iyaye mata da ke tsoron su sa 'ya'yansu a karatu ko da 'ya'ya matan ne mm. wace shawara zaki ba su babban shawara ta shine ai yanzu an kai matsayin da abu ma ba za a iya hana shi ba saboda yanayin yadda rayuwa ta zama dan yanzu muna tafiya wata irin yanayi wanda idan mutum nan gaba bai tsaya ilimin ba a aurata ma sai ka ji ma ana cewa ba za a auri wanda bai ilimi ba da ku ana gudun masu ilimi sai a ce ba za a auro yar boko ba za ta zo ta kawo tsare-tsare a gida to yanzu kuma masu ilimin su ake nema Idan ko ba komai za ku taru tunanin ku ɗaya ku ba yaran ku tarbiyya bisa addini da kuma abin da al'ada ya wannan a tafiyar da rayuwa da kyakkyawar fahimta. Mm, ki ba waɗanda ke son su koyi sana'a irin taki eh, shawara. Shawarar shine yanzu da farkon fara buɗe gun. Ɗalibai an ce su zo su karanta wannan da ɓacin rai da alhini suke yi ransu baya su. saboda ana ganin kamar aiki ne wani na kashi ko na abu amma yanzu hankali saboda wannan ilmantarwar da ake ta yi a rediyo da kuma kungiyoyin masu taimakawa masu bukata ta musamman da aka samu yanzu abubuwan komai yana daɗa gyaruwa da ɗalibi sai su yi amfani da mu in sun shigo sai kuma kawai sai mu ji su tsidik sun yi canji sun koma wani gu to amma yanzu alhamdulillah wannan gidajen rediyo kamar dai rahama rediyo duk sati sun ba mu fili kyauta yau shekara wurin an shiga kusan ta uku duk talata sai mun je mun program to na gode kwarai hajiya ni ma na gode A nan muka kawo ƙarshen hiranmu da Dr. Gaji Fatima a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar tamu da Madina Dauda da ta yi wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida malama Maryama yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na yau za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken faifan bidiyo na wasan kokawar Trump a Twitter ya jawo barazana. Faifan bidiyon da ke kewayawa a shafukan yanar gizo wanda ya nuna shugaba Trump ya kwaɗa wani mutum mai kan CNN a ƙasa ya jawo cece kuce. Sabuwar alamar hashtag mai ɗauke da CNN blackmail wato barazanar CNN wanda masu amfani da shafin Twitter da dama ciki har da iyalin Trump da kuma masu tsatsauran ra'ayi suka yi ta cashewa kafar yada labaran sun yi zargin kamfanin na CNN ya yi barazana ga wanda ya kirkiri faifan bidiyon idan dai har bai dakatar da yaɗa shi ba. Gidan talabijin na CNN dai ya yi ƙaurin suna wajen turka-turka tsakaninsa da Trump da magoya bayansa wanda suka yi wa lakabi da labaran karya Hakan yasa suka ci gaba da ƙorafi akan hanyar da suke samun labaran White House da magoya bayansu. Wanda a sanadiyan hakan ya jawo wasu manya-manyan 'yan jarida masu gudanar da bincike suka aji ayyukansu a kamfanin na CNN. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump a Poland ya yi tambayar ko kasashen yamma na da bukatar tsira. Shugaba Trump ya yi wannan kalami ne a ranar Alhamis a Wasau, inda ya ce ci gaba da wayewar kasashen yamma na dakushewa a yayin da yake ba da sako kan 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi game da dakushewar hanyoyin da gwamnati ta kafu a kai. Ya dai yi wannan jawabi ne a babban birnin tarayyar Turai wanda ya yi maraba da sakonsa na kishin ƙasa. Mr. Trump ya karya al'adar da aka saba ya kalubalanci shugabannin Amurka da kuma ma'aikatu yayin da yake a kasar waje, inda ya ba da jawabi ga taron 'yan kasar Poland kwanaki biyu kafin zaman tattaunawar shugabannin kungiyar G20 a Hamburg da ke Jamus. sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Rasha ta kawo ƙarshen dokar warware matsalar Koriya ta Arewa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce Amurka ta wallafa. Zaman shugaba Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin baya ƙara samun sauƙi. A jiya Alhamis ne Rasha ta toshe dokar da Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce Amurka ta wallafa kuma ta kira ta da mataki mai matuƙar muhimmanci sakamakon gwajin makami mai linzami samfurin ballistic da Koriya ta Arewa ta yi. amurka dai ta rarraba wannan jawabi ne ga mambobin majalisar guda goma sha biyar bayan sanarwar shirin matakin sabon takunkumin da za a sake kakabawa gwamnatin ta koriya ta arewa mai makamin kare dangi amma rasha ta toshe jawabin a cewar jami'an diflomasiyyar majalisar ɗinkin duniya jami'an rasha sun ce makami mai linzamin da aka cilla a ranar talata ba a tabbatar da ko mai nisan zangon yanki zuwa yanki ba ne koriya ta arewa dai ta ce makamin mai linzami mai nisan yankin zuwa yankin samfarin ballistic ne amurka da majalisar ɗinkin duniya sun hakikance akan makamin mai suna wasan 14 wanda Koriya ta Arewa ta cilla mai nisan yanki zuwa yanki ne. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC da ke cewa mu zama lafiya. To mu zama lafiyan Malam Nazir. Yanzu ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana ya Yakubu Yobe daga Mobi Fusami karamar hukumar Fika jihar Yobe Najeriya. Ina so in isar da sakon ta ga iyalan Dr. Alhaji Mai Tama Sule dan masanin Kano. Assalamu alaikum muryar Amerika. Ni ne mai magana awali dan Acaba wanda aka fi sanda mai dambu a Lisman, jihar Local Gamma a Maiduguri. a ina son in ba da ra'ayina akan gwamnanmu na Borno shin mu mutanen jere ba mu da haƙƙi a kansa ne shin mu jama'ar jere ba mu da ra'ayin da za a yi mana wani abu ne hanyar mu ta dusman ba mu da ra'ayin da za a gyara mana ne mun zaɓe shi shekara wadda ta wuce mun sake mun zaɓe shi a wannan karin ya ce zai mana ayyuka bai mana ko ɗaya ba salamu alaikum suna na iliya na kanti da shayin da kin daura na mutu kaya dan Allah hukumar Nijar da Najeriya dan Allah ku fa'ida da masu cike kwalbati ko kuma su tara kasa a kan ciki saboda ambaliyar ruwa ga su tsara yamin jama'a Dan Allah a taimaka don Allah a duk wanda ya kaka yana zuba shara a kwalbati ko kuma tara kasa a kan titi ya kamata gwamnati ta yi amfani da ya damata da tsaurara doka domin a ga da an gyara wannan wurin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Ali Sabo da ma'aikacin kiwon lafiya karamar hukumar Dambam ta harbocin tarayyar Najeriya. Tambaya ta zuwa ga mahukuntan Najeriya ne wai shinkan hankalinsu ne bai kai wajen ba ko kuma dai a'a suna sane sun yi burin ne ba sa sane da abin da yake faruwa ne a birnin Kebbi dangane da waɗansu mutane da aka sa rayuwarsa cikin wani mummunan hali har ma ta kai ga ɗaya daga cikin su ya rasa ransa ɗayan kuma da yake raye mutanen da suka aikata wannan abu suna nan suna yawo suna farautarsa ya rasa inda zai sa kansa kuma akan ce wai ƙasar nan ana aiki da doka da oda in har ana aiki doka da oda to ya kamata mutanen nan abukadinsu to to yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. mutane da dama ne suka ji rauni a lokacin da 'yan sanda masu zanga-zangar kin jinin manufa jari hujja suka yi aron gama jiya alhamis a birnin hamburg kasar jamus lokacin da suka yi gangamin nuna rashin amincewa ga taron kolin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa g20 a takaice jiya alhamis ne kuma shugaban amurka donald trump ya yi kira ga shugabannin kasashen tsakiya da gabashin turai da su kulle yarjejeniyar sayan makamashi daga amurka maimakon dogara ka kacokan akan saye daga kasar rasha yara bakwai da kuma wani mutum guda ne suka mutu a sakamakon turereniyar da aka yi a lokacin da ake bukukuwan ranar da kasar malawi ta samu 'yancinta to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman juma'a ali da ta taya na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ya ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na mahmud lalo wato duniyar amurka ko lafiya mu kuma mu kwana lafiya